kulla dalalatin illa bayan kan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barka mu da sake saduwa wannan majalisi mai albarka wanda muke gabatar da karatun littafin hukumatun minar tare yau muna bakwai ga watan al-muharram lissafin musulmi na najeriya hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu da dari da arba'in da hudu da sabon kalanda kuma da ragowar mutane zuwa takwas da wata saboda haka ne allah ya samu dace wannan kuma shine darasinmu na wato goma sha shida ke na cikin wannan littafi za mu tashi shafi na arba'in da biyu wanda za mu dora a kan mafasi na biyu a kan wannan babu mun ji isa ta saƙifatu bani sa'ida yadda aka zaɓi sai zina abubakar a matsayin halifan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda in dai mun shiga wannan babin kuma mun ji waccan mubaya a ce hasa fi saƙifa a saƙifatu bani sa'ida wannan mubaya'a daban akwai kuma mubaya'a da aka yi daga baya mubaya'a amma bayan kwana ɗaya ne wannan ta wanda muka faɗa a wancan satin wacce ita waccan satin dama abu ne ya faru halkatun ba shiri wanda kuma mubaya'a amma ita kuma shiryawa aka yi aka kirawo mutane kowa ya zo ya mubaya'a wa halifan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda idan mun shiga cikin wannan babi na biyu ko wannan mabahasi na biyu za mu ji yadda aka yi don haka malai ce almabahasin thani mabahasin da za mu shiga na yau na biyu shine abubakar lissiddiq radiyallahu anhu fi sudurin ya kamata mu yi bayanin sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda a cikin wasu 'yan layuka domin da yawa wanda suke inkarin kasancewa sai na abubakar halifan manzan Allah na farko suna da jahilci a kan matsayinsa ne a wannan addini domin duk wanda ya san matsayinsa dina abubakar da irin falalarsa a gurin manzan allah da addini gaba daya to don an ce ma shine khalifan manzan allah na farko to za ka ga mutum ba shi da ja shi sa ya ce amma malam zai kawo ne a yan layika abinda sa ya ce yan layika yanzu ka gwanda littafi ne sirata amirul mu'minin abubakar nisiddiq shaksiyatuhu wa asruhu kaga littafi ne guda kawai bayani ya akan na abubakar Allah ya kara masa yadda kaga shi sa malam nan sai shi a yan layuka ne ko zai yi bayani so zai dan faɗa abin da zai mana ishara ne. amma mai san ya gwangwaje sanin tarihin na abubakar ya koma wani littafin na dr aliyu Sallabi. muhammadu sallani wanda insha Allah wai je zai ga bayanai mai yawa wanda zai ga su da su ya ji daɗin su dangane da waye sai da abubakar littafi guda kawai aka yi bayani akan sai da abubakar da irin abubuwan ne da kuma falalarsa alkur'ani da sannan manzan Allah da wajen magabata da ayyukan da yawa addinin musulunci Allah ya ƙara masa yadda shi sa nan kawai ɗan layuka ne za mu ɗan yi ishara malam ya ce na farko ismuhu sunansa sunansa dina abubakar abdullahi ibn usman sunansa abdullahi ibn usman shi ne sunansa dina abubakar abdullahi ibn usman bin amirin shi kuma usman ɗan ɗan amir kakansa kenan ibina amuru shi kuma kakan babansa ibn a kan kakansa ibn sa'adin, to haka dai kakansa na nau kenan na biyar ibn taimin ibn murra ibn ka'ab to shi wannan ibn ka'ab ibn lu'ay ibn galib ibn fihr zaka ji tun daga can kan wanda ake kira wato Fihiru wannan na wato wanda ake magana wato na shida ko shi ne na shida ko a ibn usman da bin amir bin amru bin kabi bin sa'ad bin taimi bin murka to ibn Kabi, ibn lu'ay bin galib bin Fihiru, to shi Fihiru shi ne shine shi to amma ba ta nan ne sayyidina abubakar suka haɗu ba sun haɗu ta kan murra ne ibn ka'ani inda kuma a kakannin mazan allah sallallahu alaihi wasallama kakansa da shi ne murra ibn ka'ani an gane ko in kaga shi ma kakan sayyidina abubakar shi ne murra ibn ka'ani daka a nasabar manzan allah sallallahu alaihi wasallama ta shida sayyidina abubakar suka haɗu da wa suka haɗu manzan Allah a kakanni na nawa na shida shi sa ibini lu'ai ibini galibin ibini fihirin wannan fihirin shi ne asalin wanda ake cewa ƙuraishu daga nan ƙurashawa suka samu sunansu na ƙurashawa daga kan fihirin to kaga sai zina abubakar ba ƙurashi ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ba ƙurashi wa fihiru huwa ƙurashun malin ce fihirin nan shine quraishu wannan nan. sai abu na gaba Aliyu علي بن ابي طالب سيدنا علي بن ابي طالب يجي رضي الله عنه allah ya kara masa yadda wannan malamin kusa ya gaba. in ka ce kai masoyin sayyidina abubakar a aliyu ne to ga abinda na aliyu ya ce akan sayyidina abubakar shi sa ya fara da shi Kala علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الله أنزل اسم أبي yace Allah ya saukar da sunan sayyidina abubakar ne minas sama'i daga sama wanda sunan as-siddiq sunan Siddiq nan daga sama Allah ya saukar da shi domin ba wani ne ya sa masa wannan sunan siddiq ba sewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma layan diku anil hawa in huwa illa wahayun yuha cewa an masa wahayi shi ne wata rana aka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun hakan dutse sai dutsen ya girgiza sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da dutsen yace uskun ya abu yace ikuru kai dutse yace ma alaika ba wani ne akan gaba illa nabiyyun face annabi wa siddiqun da kuma siddiqi na wannan al'umma wa shahidai adlin ko kuma wa shahidani kamar ne zai tabbata ruwaya ba wani ne akan kafa da ka annabi shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai siddiqi shine wanda ya kowa daraja a cikin al'ummar manzon Allah domin ga kowa ƙur'ani allah yana ba da labarin wanne wa ni'ima sai kawo annabawa a farko ce idan kaga wanda aka yi wa ni'ima to zai tashi tare da masu ni'imar da suke mafiya ni'ima a kansa kamar yanzu kai da ake so ka aikin kirki sai allah ya ba da labarin ce ƙaula'ika ma'allazina an amallahu alaihim kai in ka mutu yanzu ana faɗaitar da kai za ka zama tare da mutanen da Allah ya musu ni'ima sai ce minan nabiyina daga annabawa sai suwa wasiddiqina sai siddiqai washuhada da shahidai wasalihin wasu na kuma ulaika kenan ya nuna a cikin mutane waɗanda Allah ya fi wa malala da ni'ima su ne annabawa Allah ya stafi min al-mala'ikati rusulan wa minan zaɓi ne to inda Allah ya zaɓi annabawa haka ya zaɓi siddiƙan annabawa duk wannan al'umma ba wanda ya samu ya daraja cewa a siddiq wannan sunan alqur'ani yanzu ko ba alqur'ani ba alqur'ani to kuma daga daraja ta gaba sai a shuhada wa'anda aka kashe su a fagen fama to shuhada kuma gaba daya na Umar ne a lokacin akai da shaida na usman kaga annabi yana ba da labari sannan ba a kashe su amma sai ya ce ba wanda yake kan wannan dutse daga annabi sai siddiƙi sai kuma shahidai guda biyu shahidan su ne sai da na umar da sai da na ba sai da na usman wayannan kuma tarihi na duniya da duk wanda ya rubuta ya da cewa kashe sa'ad sai da na umar yana sallah asuba wani zo da ake cewa abu lulu abu ya soka masa wuka almajusi wanda asali ma musulmi bane haka sai da na usman yana zaune a gida aka samu yan tawaye khawarij wanda suke da'awar cewa su mutane ne da suka fi Habbai ma kirki su a ganinsu. irin wannan batan da manzan Allah ya bada labari zai zo a bayansa daga cikin fitar da za ta samu sahabbai za a samu mutane wato ya yaqra'una ƙor'an amma layu yajratuban amma layu la yajawizu ba baya wuce gobaransu manzan Allah ya ce da shugaban su da aka samu a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ake cewa Shi ne wanda yake cewa da manzan Allah i'dil manzan Allah ya raba gani ba sai ce kai adalci ba adalci ke wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ce yanzu ni ne ban yi adalcin ba yace ana fa aminu man sama ni ne ba wanda wanda yake sama ba ya amince mu yace ya atini khabaru sama'i wal sabahan wa masa yace labaran sama yana zuwa mun safa da yammaci yace amma ni ne ban yi adalci ba sai ko wani zare ta gobe daga cikin sabai zai belle maka yi zala ce da'a yale shi yace min zai haza daga tsatsan wannan mutumin ya ruji ɗauman mutane za su fito ta hadiran na salata ko ma a salati za ku wulakanta sallar ku idan ku ga sallar su wasu yama ko ma a siya siyamihim za ku wulakanta azumin ku idan ku ga azumin su ya ƙarƙunan ƙur'ana raƙabar suna karanta ƙur'ani yansu yin aka su kaɗa shi amma la yi jawuzu hanajirahun baya wuce mutum manzo Allah ya ci gabar cewa a wani autar waye yace yamruquna min ad-din tamruqul ya ce inda furqatin min al-muslimina taqatulaha aw la ta'ifatayn bil haqq aw tarwa yace yamruqul mariqatu yamruquna min ad-din kama yamruqu sami ko a samu min rabiya ya ce za su rinka fita daga addini kama inda kibiya take fita idan ka harbi wato abin da ka farauta ka san kifiya in kai fitte kai bi sai ta shiga ta cikin abin da ka haifa ta maci ni mai zuba to haka suke fita daga addini wayannan kuma suwaye ijma'in malaman musulunci su ne khawarij saboda inda za ka gane in kana da ɗabi'a ta khawarij ka kalli na sama da kai wanda ya fi ka ka ce shi ne ba daidai ke ba ai kakan sa yi ko yanzu wanda ya kalli annabi ya ce bai yi adalci ba to kuma waye zai adalci to haka zalika wanda suka zo daga bayan su suka kalli sayyidina usman suka ce wai sayyidina usman yayi laifi kuma laifukan da suke tuhumar sayyidina usman laifuka ne wa'anda idan ka dawo ilimi sai ka ga wani abin ma ya gole a gurinsa daga cikin laifin da suke tuhumar sa wai ya kare mun gurin manzon Allah ya yi wa a wurin silabi ne saboda kakar da dumudumin mutuwa da sai da abubakar ya zo wata takala uku ce mun bari maza Allah sallallahu alaihi wasallam da sai da abubakar ya zo da mutumin ta sai ya kasa hawa sai ya tsaya a matan takala farko da sai da umar ya zo zamanin sa sai ya dara ya hau ta biyu shi kuma sai da wasu yana zuwa sai ya dare ta wai wannan malibi sannan na biyu suna su cewa ya ƙara sallah a raka'a biyu a lokacin da yake tafiya ka san maza Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya tafiya raka'a biye yake to in ya tafi aikin hajji raka raka'a biye yake salatul qasr kenan da hadar to shi sai ya cika biyu kuma da sa ta yin haka ishtihadi yayi yana ganin mutane ne suka tare na duniya suke kallon cewa kamar sallar na raka abici shi kuma yana ya sani cewa sallar azhar da la'asar raka a hudu ci da isharka a a wurci to ya zai da wa'annan wawayen da suka zo da mafiya yawansu ba su ga zan Allah domin musulunci ya cika fiye da kowane lokaci a kowane lokacin kowane sahabi sama da wato lokacin kowane sahabi lokacin sai na usman ma'ana musulunci ya kuncika daular musulunci ta cika tabbatin batsa a zamanin sai na usman Allah ya kara masa yadda to don haka sai yake ganin wa'annan kada su zaci sallar raka'a wato biyu ce kamar yadda yanzu ɗin shi a haka ne addininsu a zahar da la'asar dubi biyu suke yi su uku suke yin sallah a duniya su sun ce su uku abin nuna sallah haka suke a rubuce a wurinsu to don haka wa'annan mutanen su ne suka kalli sai na usman da irin wa'annan tuhume su cewa ya ƙara kiran sallar juma'a guda ɗaya sallah kiran sallah na biyu a wurinsu ma laifi wannan kiran sallah na farko da ake yi ranar juma'a kaga har manzo Allah ya duniya ɗaya ake amma da ya ga an cika shi sai ya ce a dinga yin daya na mutane su kinsa ɗaya kuma shi ne na wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake akan mabari shi ne abinda malamai suke kiransa masalikul mursala abinda ba sa iya bambance shi da bid'a wannan ba bid'a bane duk wani abu na wasila da zai sanya ka samu addinin ka daidai ka hau sunnan manzan Allah ko to wannan yana da hukunci a addinin musulunci ba bi da a kiransa ba da zai kai ka ma adda ila wajibin ma ba wajibin kamar yadda yake ma adda ila haramin huwa haramin wannan suka kuma wata ƙawa'in ne a al'amma a usul cewa akwai abin da ake cewa masalihul mursal wanda mutum zai je ya kalli to irin wayannan ne sai na usman yi amfani da su da shauransu dai Dan haka dai suka wayi gari suka kabar da sayyidina usman har suka kashe shi to da aka sayyidina usman yana cikin shahidai shi ne abin da ya wulla mukan wannan dogon bayanin da aka dai kashe shi suke a matsayin shahada yana gidansa ya hada kowa ya yake su saboda dukansu ba sahabi ko guda ɗaya a cikin wanda suke wannan zanga-zanga ne sahabi ko ɗaya ba ina sake maimaita wannan ba sahabi ko ɗaya wanda ya ce da akwai sahabi ya zo a tattauna ɗaya daga cikin yayin sannan abubakar ne wanda yake cewa ya zo na hannun na ali wanda in ka koma a tarihin sahabbai ba zai samu shiga ba za mu tattauna za a samu tattauna amma ba shi ne karatu da to da aka dai wakana ya halifu ala zalika sayyidina aliyu ya kasance yana rantsewa akan cewa sunan sayyidina abubakar as-siddiq daga sama Allah ya so kada shi ai mun ji ta yanda ya so ko mun ji wanda Allah ya wani ima babu sama da annabawa wa ulai kama allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina sai wa as-siddiquna shine was-siddiqina ayat ko wa shuhada'i was-salihina wayannan su ne matakai na mutanen da Allah ya wani ima wanda in kai kirki za a hada da su Allah ya hada da su bayan Allah to sai a sayyidina Ali ya faɗi wannan in ka koma wannan magana da sayyidina Ali ke rantsewa cewa sun daga cikin laquba don wannan sadiq lakabi da na sayyidina abubakar a yaren to ba shi kaɗai ba ne lakabinsa akwai atiku ana ce masa atiku za ka jaci atiku ka jaci atiku a hausa asalin mai sunan abubakar sunansa atiq wanda allah ya yanta fuskarsa da kauta kuma ana ce masa asahin kamar yadda yake alkur'ani ma ya zo shi ma wannan illa tan suruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu allazina kafaru saniya sunaini iz huma fil gari iz yaqulu li sahibihi shi kadai ne alqur'ani ce sahabi na manzon Allah sunan sahabi da aka faɗa a musulmai babu saman sayin na abubakar shi kadai ne Allah ya kama sunan sai ce iz yaqulu li sahibihi la ta'zan inna Allah me ma'ana Allah yana tare da mu kai bakin ciki lokacin da suka tafi hijira to wannan ma sa ne ko sa sannan ana ce masa al'atqa wanda duk malam bai kawo anan ba wa sai jannahu hal atqa al-atqa lakabin sayyidina abubakar ne malaman tafsiri suka ce wannan ayar da sayyidina abubakar yake shine kowa ba da dukiyarsa ga musulunci in bai cin kancin sai na khadija a duk mutane na waje manzo Allah ya ce ba wanda dukiyarsa ta masa amfani kamar yadda dukiyarsa da na abubakar ta masa amfani ce kowa mun biya shi wanda abubakar ne wasai jannabu hal atqa Allah ya da ya tsinatar da ko da sannu zai tsinatar da mai tsoron Allah Allah zai yi kuti malahu ya tazakka waye wannan ka koma tafsirin zagar zai na bukan wa mali ahadin inda wumin ni'matin tujiza a lokacin da yake bawa ba wanda zai iya saka masa illa ibtiga rabbi rabbihil a'la to dan haka ana ce masa al'atba ana ce masa al'awwa wannan da duk laƙuba ne wannan ka koma littafai za ka yi ta ganin su da haka dai za mu tsallake nan mu tafi gaba yana da laƙuba da yawa malam shi sa ce fi su turin yan layuka zai bayar nasa sai na biya ce islamu musuluncin sai da na abubakar an abi abid dardai an karɓo hadisi daga abin dardani ƙala yake cewa kuntu jalisan na kasance a zaune inda nabiyyi a gurin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara masa yadda iz aqbala abubakar sai ga na abubakar ya ta'u, a kidan fitar taubihi ya rike gefar rigarsa hatta abada har sai da ya bayyana me arukbatayhi da daga wato gwiwarsa har sai ne zama ana iya gano gwiwarsa saboda ya dago mai rigarsa ya rubuta yana sauri wa qala nabi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah ya hango shi daga nesa sai ce amma sahibukum faqad gamara yace amma abokin ku gashi da alama sun gaure da wani gamar ne an samu gashi nan dai da akwai wata matsala an gaure kamar dai an sun samu matsala ya zo cikin wani yanayi wanda ba shi samu zuwa a fahimta ko fa sallama shi ko yana zuwa sai ya sallama wa ƙala sai sai zina abubakar ya ce da manzan allah ya rasulallah ya ma'aikin allah inni da bai ni wa bai na ibn al-khattabi shaikun ice akwai wani abu ya faru tsakanina da dan kaddawa yana nufin sai zina umar kenan kenan yau aboki da aboki an samu sabani fa asra'atu ilayhi sai ne masa garaje ma'ana ne masa wato abin da bai kamata ba ko dai ya kai man duka ko dai mai garaje ya nuna masa wato abin da wato ya nuna masa saurin kushinsa ilahi izuwa gare shi ma'ana ya yi wasu yana umar ɗin ba daidai ba sun ma na dimtu sai kuma bayan na yi masa kamar dai kai da abokinka kai masa abu kuma sai ka ga bai kamata ba shi ya shanye sai kuma duka jikin ga sanyi to wannan ne ya faru tsakanin sai na abubakar da sai na umar ya yi masa abu sai kuma ya ga bai kamata ba abin da ya masa yace sai ne nadama an tuhu don haka sai na roki sai na umar an yi ya kufira ne ya gafarta ba a aba alayya sai ya gafarta mu ya yabe mu ku ilai ilayhi shine na to gurin ka fa qala sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce alaihi ya gafirullahu laka Allah ya gafarta maka ya ba. in bai gabarta ba ba Allah ya gabarta ba salasa su uku yana fara ya kudin Allah na gaya ba sun ba inda umara sannan shi ma sai na umar daga baya nadima sai ya nadama fa aka manzila abi bakar sai ya tafi gidan sai da Abakar ya zo sai ga baya fa sa'ala sai ya tambaya ya ce na sai na Abakar a kan ma abubakar ya ce sai na Abakar yana nan fa qalu sai mutan gidan suka ce la baya ba a ta ilan da biyu da haka daga nan kawai sai majalisar manzan Allah ije gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai na Umar yana zuwa fa sallama shi ma sai sallama fa ja'ala sai zamanto wajhun nabi sallallahu alaihi wasallam fuskan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ta'ammaru ko ya tama'a sai ta zama tana canja kamar sai manzan Allah ya fushi kamar sai na Umar sai ya ga fuskan manzan Allah ta yi fushi akan abinda sayyidina umar ah, sayyidina abubakar zai mana don haka hatta ashfaq abubakar har sai sayyidina abubakar sai ne tausayawa sayyidina umar da ya ga kuma yanayin ran annabi ya ɓaci sai kuma sayyidina umar ya shiga da dama sai kuma sayyidina abubakar ya shiga tausaya masa don haka me zai faru fa a ala rukbatai sai sai da nan abubakar ya durkusa akan gwiwoyinsa fa kala sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah wallahi ana kunta azlama yace wallahi ni ne masa ba daidai ba ni ne wanda ne masa me ba daidai ba domin azulum shine ka sa abu ba inda yake ba ba duk sanda aka ce zalunci ba ana nufin wani abu wanda kake tsammani wanda yake mugun mummuna ba a zalunci kala kala ne an gane ko fassararsa dai a larabci duk sanda ka san abu ba a daidai ba sai a ce yi zalunci an gane ko na marra ta yi naira fada da cewa ne ne ba daidai ba ba ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai mazala yake cewa inna allaha ne ice ku shirar ku mutane Allah ya aiko ni ilaikum zuwa gare ku fa qultum duk gaba ɗin ku ce zartu ku ce ƙarya nake kowa nan sai da ce karya yake iji manzan Allah ice wa ƙala abubakarin sana'a amma na abubakar ce gaskiya ne saboda sai na abubakar duka manzana na fitowa waje na fara kira ba wanda ya fara amsa masa sai na abubakar kuma yana amsa masa ya shiga abu shi ya kawo bila domin bawan wanda ya fara musulunta wane ne bilalu ibn abi rawa raba shi ne ya fara musulunta da babasa duk mai da suka musulunta manya za ga masu yana musulman ɗin masu yana abubakar ne kashi to duk wanda kake gani ɗaya bayan ɗayan gabi sai ka ga waye fara kawo shi sai na abubakar da haka a marhala ta farko ba wanda ya karɓi manzan allah a waje sai shi sai dai ka jana cewa sai na aliya musulunta yana yawo a cikin gida to mu ɗauka duna na gida sun musulunta da khadija da ali tunda na na khadija allah ya kara mata yadda matarsa ce sai da na kuma a matsayin ɗansa ne kan kowa ya zauna a gidan shi ya ɗauko shi a wajen abu ɗalib a gidan manzan allah ya girma saboda abu ɗalib baban sai da na ali yana da iyali da yawa amma ba shi da yalwar abin duniya don haka haka ake so idan ka ɗan uwanka ba shi da abun duniya kuma ya tara iyali sai ka rage masa sai ka ɗauki ɗaya ko koma ko wancan ma ya ɗauki ɗaya wannan ba haka aka yi aka rarraba kowa ya rinka ɗaukar nasa to mazala ya ɗauko sai da na ali ya da shi gurin su tun kafin ma a yi kowa a cikin gidan don haka a cikin gidan yake haka ɗan gida ne shi kenan ana ya girma to da ka zai yi mu ya riga karɓa da sai da na abubakar amma dai malamai suna cewa ne fara musulunta kawai duba da ba a izina da musulunta yaro sai a ce wa ya fara musulunta a musulunci sai da na abubakar ka ji masu cewa neman mulki yake sannan bayan sani za a yi nasara ko za a yi nasara ba shi bai fara musulunta ta aika san addini shi a ba addini ba ne eh ba addini ba musulunci ba ne wani abu ne da wanda ya kawai mutane suke yi amma ba musulunci ba yanzu sai na abubakar bai kusan za a yi nasara ba shi ne na farko ana faɗa ya ce duk abin da za a zo manzala ya ce isra'il ya karɓo sallah ya dawo ya ce an je baitul maqdis da shi isra'il ma kawai ba da labari bai ma faɗi ma irajin ba tukunna da aka tafi sama aka ringa cewa to buri mu ci ya zo shi ne dama kome aka bada ya ce ya yadda to buri mu ci mai zai ci gajuwai ko sai suke kallon nisan daga falastin ko ka ce isra'ila a yanzu zuwa madina ko makka ga nan suke kallon nisan tun da babu irin wannan hanyoyin wato saduwa ko hanyoyin transportation irin na zamani ba jirgi ba mota ba babur ba ko keke ba sai a babar hawa da dabbobi wanda su kuma kwana da kwanaki ake za a yi tafiya daga nan zuwa lagos sai ka kwanna ko ba ko ta da zo da suke ganin to bari ya zo su ci ko zai daina zuwa ya ce shi ya faɗa aka ce shi ya bada ya ce to na ya ce abin da ya haka ba to duk a irin wannan lokacin sai na abu ne bayyana duk abin da za a yi manzan Allah shi ke zuwa itare kuma dama can abokinsa ne tun kafin ma musulunci saboda shi ma an rawaito irin abubuwan na jahiliya bai dame shi ba ya shan giya bai taɓa shan giya bai taɓa yin irin sujjada da gunki ɗin da ba ba ya yi kawai ta haka dai ga tana yana kallon shi dai ya taso a jahiliya amma dai ɗabi'u masu kyau dama suna tare da shi shi sa ma ta zo da yawa da Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara masa yadda to da haka dai mazala ya ce inna Allah ba'athani ilaykum Allah ya aiko ni zuwa gare ku fa kuntum amma kuka ce mun kazzabta ƙarya nake wa qala abubakar amma shi sai na abubakar yace sadaqa yace kai gaskiya kake wa wasani ya taimake ni bi nafsi da kansa da akwai lokaci da ake ba da labari mun shiga cikin tarihi akwai lokacin da sai da abu kusa canja wa sai da halitta halittarsa ta fuska akan manzon Allah ana jifa ya shi dai shi ba duk a lokacin da awon ba a cikin gida ma ba ka daita su abu jihar su abu lahab duk kawun nan manzan Allah ne yan uwan mahaifinsa ne amma su ne su ake rigimar da su su ne suka ƙi karɓa abu shi kuma yana waje ya karɓa ya siya ya biya da kuɗinsa ai kun san kowa ya fi cancanta idan babu musuluncin a ce shi ne wakilin ai shi ya kamata in ma wani haƙƙi ne za a ce yana da haƙƙi a musulunci kai ne ka zo za a kafa abu misali ku ɗauka ba addinin Allah ba harkar duniya ce wani ya zo da harka eh ba wanda ya gane ta ka zo ka sa kuɗinka ka tinka sawa ka sa kanka a faɗa a tashi harkar ta nuna ta kafa Dan Allah idan wancan shugaban harkar bayanan ya fi kamata ya zama yayi yi kilimin in misali harkar duniya ce wani ya je nemo kwangila ma a gwamnati aka ba shi takarda takardar kawai zo da ita ka zo ka samu wanda shi kuma kuɗi ne da shi ba wanda ya gane harka ya dinga biya ya dinga biya ya dinga biya harka mutum nuna ta kafa sai ka fada ka mutu idan Allah yana da haƙƙi ciwo bai da haƙƙi ku kalla abu ba ta kai nikali nake magana kafin mu zo magana ma Allah ma ya riga ya zaɓe shi ya ma ɗora shi ko suna so ko ba sa so da ba dawa za a yi ba Allah ya riga ya kaddara kuma shi ya zaɓa kuma shi tare suke da mazan Allah a raye yanzu ma kace kabarin su suna nan ga nasu nasu kai ka san abin Allah ne wannan ya zaka yi Allah ya kara masa yadda to ne abin da yake cewa a dan haka Allah da ya aiko ni kuka kuka iya dade amma shi yadda ya taimake ni wasa ne bi nafsihi ya taimake ni da kansa wa mali da dukiyarsa fahal an antum tabiqu li sahibi yace ce zuba za ku kyale musu sahabi na ba ma'ana dai yana nuna girman jana abubakar a idan ragowar sahabbai tun daga kan jana umar har zuwa ƙasa yana nuna abubakar ba wanda za a taɓa ba ne abubakar wanda za a girma ne tun daga sannan sai ragowar sahabbai suka sha jinin jikinsu sai gaba kowa ya sallama akan dai batun ma jana abubakar allah ya ƙara musu yadda wannan magana ko kuma cikin sayyidina bukhari kitabun fadail sahaba babu qaulin nabi babu da ke magana akan faɗin manzan Allah da yake cewa laukun tumuta idan kalilan da zan rike wani mutum a matsayin kalili kalili sama yake da da sahibi domin ya fi sahibi khalil ba ya fi sahibi sunaye ne na abuta kala kala amma khalil sama yake da me sahibi to da akwai wanda za a kira shi kalili in ba Allah ba iji manzan Allah yace baba kare da abubakar zan riga a matsayin khalili na ba ba sai dai yace ukuwa ce islamiyya shikenan matsayin su sahibi sahibin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to an ji wannan karatun kenan to sai wani abu da ce kan abin da na zan zo na tunda ya ce yace wa an ammar bin yasir an karbo hadisi daga ammar bin yasir kale ke cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu ba wanda yake tare da shi illa hamsatun sai mutum biyar a abudin bayi akwai bayi guda biyu wa mara'atani da kuma mata guda biyu wa abubakarin da kuma sai sayyidina abubakar gabaki ɗin su yan mutanen in ka koma sai ka ga wato abubakar shi ne ya kawo su da bayi amma dai zama da bawon abubakar wanda ya musulunta ta hannunsa bilal sai kuma ba wanda yake na mazan allah ne sallallahu alaihi wasallama da ya kada wannan sai mu shiga karatu daga wannan ma ga koma sai yin bukari da ta wa bayan sahaba ba ga kodan nabi sallallahu alaihi wasallama lau kuntu muntakizan kalilan yace lakkafastu ababakar to wannan babun da ke magana akan wannan to sai mu tafi magana hijira hijirarsa hijiratuhu hijirar sayyidina abubakar an abubakar radiyallahu anhu an karbo daga sayyidina abubakar qala yake cewa kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bilgari a cikin kogo wanda ake cewa gari sauko tura ra'si sai na daga kaina a cikin kogon lokacin da suka fita kaga an biyo su an biyo su ana so a kama su a hallaka su a kashe su saboda haka Allah ya yi izinin cewa wato ya fito kuma ya zaɓi sai dana abubakar saboda shi ne ya fi kowa matsayi a cikin sahabbai suka to tare da shi wannan duk ana nuna maka ishara ne kan cewa a cikin sahabbai babu da masai da abu da abin da wani zai gaya maka wani abu ne daban wanda wani kirkira a baya amma sanda ake yin addinin sanda mai addinin yake nan ya nuna babu wanda ya kai na abu shi sa duk musulmi na kwarai in ya zo dorawa yake akan abin da manzon Allah ya bayyana na Abdullahi dan Umar yake cewa manzon Allah yana nan amma muna da sai da na abubakar akan duk sahabi sannan abubakar baya nan sai mu gabatar da sai na abubakar saboda tafiya ba ta yiwuwa ba shugabanci ice kuma manzan Allah yana nan a raye amma bai taɓa hana ya ce a'a saboda ya san abubakar tun daga yake da kowa a cinsa to kaga shi ma da zai yi tafiya bai ɗauko kowa ba sai wanda yake gani shine babban mutumi kuma Allah ya to mana yake cewa illa tansuru faqad allah kun ba za ku taimake shi ba to ku sani Allah ya taimake shi iz akhrajahu allazina kafaru lokacin da wayanda suka kafurta suka fitar da shi daga garin su sani sanani ce ɗaya mutum biyu izu ma fil gari lokacin da suke cikin kogo iz yaqulu da sahibihi lokacin da yake gaya wa waye sahibi din shine abubakar iz yaqulu da sahibi ga mallan ya cewa iz yaqulu da sahibi la tahzan yace kada hankalinka ya tashi saboda hankalinsa ya tashi yana ganin shi kenan za a kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ice da za su sunkuya karkashin gogo su kalli su da sun gano to shine nan gurin maganar da yake masa ice farfatu asi lokacin sai na daga kaina fa iza ana bi aqdamil qaumi sai ga daga digan mutanen da suka biyo mu fa qultu sai na ce sai na abubakar ya nabi Allah ya ma'akin Allah an law a ba'dahum da'a basarar yace da ɗaya dai sun kuyar da ganinsa ra'ana da ya gan mu fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce masa uskut ya ababakar ishiru isnani Allahu salisu ba ai mutum biyu ne Allah kuma shine na uku waye wannan wanda suka zora mutum biyu Allah na uku da manzon Allah shine na Abubakar Allah ya kara masa wannan ba shine keɓantaccen keɓantattu kenan kai kai zamani da manzan Allah ko ka taba ganin sa a ya ishe ka Allah ya zaga ba da shi ne aibata wadda ɗaya daga cikin malamai yake bayarwa aka tambaye shi wai a wani cikin sarakunan banu umayya ana ce masa kumar bin abdul aziz wanda ya adalci ko yan shi a sai yadda sun yadda shi kadai da wani mutum wai shi ne ake haɗa shi da ma'awiya sai aka tambaye wanda daga cikin manya-manyan malaman jami'ai ne ko su a wannan allah ya sa tuno suna su da sai ake cewa wai da shi da ma'awiya waye ya kuma balala shi wannan gurbin a cikin shi ne ta ganin manzan allah ta tarihi ya ne gasa akwai wasu da ciki saboda haka kawai sai malamin sai baci ce to ƙurar da ma'awiya shaƙa ta kuma gina ba. ƙurar da dokinsa ya karta ya shaƙa shi kuma a hanci ya ce ta kuma mila Allah mutumin da yake bayan maza Allah maza Allah ya ce sami Allah wani bana mido shi kuma ya ce bana wani kalamu shi da zaka ɗauko ka haɗa shi da wanda bai taɓa ganin manzan Allah bai bazo bai ji ƙarshen lokacin ba to wannan shi ne abin da ake gane matsayinka kullum mutum muke Allah ya sa maka annabi kuma ku amfarki yanzu da wani ya zo ya ce na ganin annabi ya rawa ne ya alƙin ba sai ka ga kuma ana layi da ganin a mafarki yayi ka karɓi kuɗaɗe to ya wanda a cikin mutanen ba waye shi ake yi shi na musamman ne abinda Allah ya ba mu labari cewa za a yi hitarar nan aka ce kowa ya karɓi shi aka ɗauke shi aka tafi da shi su bi kacar ai ko ka san matsayinsa ba ba kamar na ragowar wani, ko ba ba Allah ya ƙara masa yadda to na gani a taƙaice a daidai gurin ne ai manzan Allah ya ce a kai shiru ya ababakar ya kan abubakarin isnani mutane biyu ne Allahu salisu ba Allah kuma shi ne na hukunsu wannan magana ita ma cin cikin sayyid bukhari da muslim kitabu na kul ansar a cikin sayyid bukhari babu hijratun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ila al-madinati hadisi mai lamba ta uku da da da sittin shida. haka na cikin sayyid muslim kitabu na ila sahaba babu kuma abubakar sadiq hadisi mai lamba ta dubu biyu da da uku takwas to sai matansa a zuwa azwaju wa auladuhu ga matansa da wato ƴaƴa su kaga malam kaɗan yake ɗan bamu a cikin falalar bai kawo falalarsa ma da ake cewa wa ya fi kowa ilimi a cikin sahabbai dama shi yana da wani ilimi keɓantacce kafin ma a zo maganar addini saboda yana da cikin ilimansa shine wato al'ilmi bil ansa ilimin sanin wato nasaba yana da ilimin sanin nasaba ba da zalaka da aka zo addini ba ya kowa ilimi a aikace manzan Allah ya nuna haka domin manzon ke cewa ya ummun nas a li kitabillah wanda zai yi limanci a cikin ku yake ga sabai wanda ya fi a aqra'u in an ce aqra'u qurra'un da ba irin na yanzu bane yanzu da ka samu qarini amma bai san kuma tafsiri qarini bai san ulumul hadith amma a da qurra'u da mai da yaki kuma yanzu in an ce wannan ƙari ne ya iya karatun kuma ya san ma'anar ƙur'ani to mazala ce wannan in ana tare shi ne zai zama limamin kowa don ka a zo wannan yana wannan ya wannan da mazala ya tayi yana da limami wa ya rada yana saboda me a aqrab ismu tabbi ya fi kowa sanin ƙur'ani ya fi kowa sanin sannan manzon haka abu a eh, eh, abul hasan ash'ari ya faɗa ya ce shi ne hujjar duk musulmai ba mai ilimin sai da abubuwa a cin sabon matsala Allah ya ƙara musu to da aka ga matayensa nan da ya'ya zai ce akwai wata da ake cewa utailatu binta abdul matarsa ce wa an anjabat sai ta haifar masa abdullahi wa asma' kaga da abdullahi bin abubakar da asma'u dakin su daya akwai ummu rumana alkinaniya ita ummu na alkinaniya matar sayyidina abubakar wa aisha aishata ita ce babar na da aisha wa abdurrahman kuma ita ce babar abdurrahman kenan da abdurrahman da na da aisha uwarsu daya da abdullahi da asma'u binta abi bakarin uwarsu daya to kuma a cikin matan sayyidina abubakar ma akwai mai suna asma'u kenan asma'u biyu ke da ita akwai asma'u matarsa akwai asma'u diyarsa haka ne ko to akwai asma'u bintu umais al-khatamiya ita asma'u bintu umais al-khatamiya ita kuma wa anjabat muhammadan ita kuma ita ta yaba masa muhammadan nan wanda shi ya girma a ɗakin wa za ka iya cewa a ɗakin na sayyidina akwai habibatu bintu kharija habibatu bintu kharija wa anjabat ummu kulsumin ita kuma ta yaba masa ummu kulsum min fada'ili sallallahu alaihi radiyallahu anhu ga daga cikin falalar sayyidina abubakar qala abu huraira sayyidina abubakar huraira yana faɗa ɗaya daga cikin mafiya ruwayar hadisi na manzon Allah Allah ya ƙara masa yadda sai wani ce to ya kai sai na abu huraira falsafa da suke kawo kowa yawan hadisi to ai shi sana'a sa kenan ba tun shiga cikin sa bai da wata sana'a sai zuwa ruwayar hadisi ya je wurin manzon Allah da shi ake wuni tun da ya musulunta kuma ya tafi gurin abubakar ɗin ya tafi wajen umar ɗin daga cikin malaman sa sai na abubakar shi ba kawai manzan Allah ne koyar da shi ba sahabbai ma malaman sa sai ya ji nan ya ji nan ya ji nan a haka ya tattara kuma Allah ya sa shi baya ci mutanen su mutu da wuri shi sa a lokacin aka samu yawan ruwaya daga waɗanda ba su ga manzan Allah ba a sa. da shi da irin su Anas ibn Malik irin suna da Aisha sun dade bayan don sai sai na Abu Bakar sai da suka mutu sai sai na umar duk sai da suka mutu da wanda suka mutu a zamanin su sai na usman duk sai da suka mutu sai da na aliyu duk sai da suka mutu suka baro wa'annan mutane to da haka kaga za a yi ta samun yawan ruwa a wurin shi an fahimta ko da sai na abu a wurin yana yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula da cewa man afaqa zawjaini duk wanda ya ciyar da nau'i biyu na wasu abubuwa min sha'in daga abu min al-ashiya daga abubuwa fi sabilillahi a cikin ɗaukaka tafarkin Allah mu iya min abuwabin za a kira shi ta ƙofofi ya'ani aljanna ana nufin alƙogobin aljanna sai ya abdullahi haza kairu shi mai ruwa yake cewa ya kai bawan Allah wannan fa alkhairi ne kamar kana min ahalin sala wanda ya kasance daga ahalin sallah du'iya min babin sallah za a kira shi daga babin sallah wa man kana min ahalin aljihad wanda ya kasance ahalin jihadi ne shi yuke min babul jihad saboda kowa ko abin da ya fi sabawa da shi wani sallah ba ta bawa ana yin tana bila yin tana bila yin tana bila to akwai kofar masu yawan sallah akwai wani shi kuma dan kofar maya ne ya da addini kullum shi ne aikinsa to wannan kofar ta masu jihadi ne ya da addini ta nan za a kira ka to akwai wanda kuma wake wa man kana min ahli sadaqa shi kuma kyauta ba ta masa wahala fal fal fal fal sai ta bayarwa to shi ma za a kira shi duk iya min babin sadaka? za a kira shi daga babin sadaqa wa man kana min ahli siyami wani kuma azumi baya masa wahala to in ya zama ahlin azumi ne duk iya min babin siyami sai a kira shi daga babin azumi wa babur rayyan ita sunan ta kenan babur rayyan sunan ar-rayyan sunan babu kofar masu azumi to wannan kofar ta za a kira shi فقال ابو بكر سيدنا ابو بكر تنبي ما ma الله يشي ما على على هذا الذي يدعى من تلك abuwa. Yanzu akwai wanda zai sa a kira shi daga dukkan wannan kofofin min da rurutun daga wata larura za ta sa shi ga la shi ga san jihadi shi ga san azumi shi ga san sadaka shi gasar kaza da kaza duk wayannan abubuwan da alheri duk ya tattare duk abin da ka sai sai ka ga ya yanzu shi ne sai na nuna ke tambaya annabi yanzu akwai wanda za a samu garura ta sa duk kofofin da a kira shi to me maza Allah ya ce min daruratin ta wata garura da za ta sa haka ta faru wa qala da a min ha a ahadun ya rasulullah za a kirawo daga gare ta dukkan wannan kofofin daya ya rasulullah ya samu wanda za a kira shi ma'ana duk wannan kofofin qala sallallahu alaihi wasallama na'am sai maza na ce haka ne za a iya samu wa arju an takuna minhum ya ababakar kuma na kuma kai ma ka zama daga ci. to raja'in Allah da namazan Allah malamai suka ce tabbatacce duk wanda kaji Allah ya ce yana kaunar yin kaza ko ya zama kaza to ko ka tabbata ya zama haka na raja'in mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da ka dai ana sa rai sai na duk kofofin da na aljanna za a rinka kiransa ko ba sallah a kiransa kofar sadaka a ko kofar jihadi kuma koma za mu shiga cikin littafi za ka duba wanda mai cancan da ba Allah ya samu dace ice wa an hadisi da malikin an annabi sallallahu alaihi wasallam da ku guda an rawaito shi ma hadisi daga anas ibn malik yake cewa wata rana zan Allah ya hau kan dutsen kudu wa abubakar da sayyidina abubakar tare da shi fa qala sallallahu alaihi wasallam usbut sai ce tabbatu kai umu tsaya inda kake fa inna ma alayka nabiyyun ba wani ne aka gaba annabi ne wasiddiqun da siddiqi shine sai na abu siddiqu hadha umma ko fada ko ulai kama allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina sai aka ce su ne masu daraja ta biyu sannan wa shuhada shi daga shi maza nan yana wa shahidani ko wa da kuma shahidai guda biyu su ne Abu Umar da Usman kamar yadda aka yi wannan hadisi shi ma ya tabbata muttafaqun alayhi wa an amr ibn al-as an kai ko hadisi daga amru ibn al-as radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda ya ce An annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba asahu ala jaishin wata rana manzon Allah ya tura shi akan wata runduna da ake kira zatin salasili akwai gazo ta zatin salasili da aka yi to shi malamai suka ce me yake wanda ta sa amru ibn al-as manzan Allah ya dora shi a tawagar kaga da akwai sayyidina Abubakar akwai sayyidina Umar akwai sayyidina Ali duk wanda ka shira mai falala ne a cikin tawagar sahabbai yana da amma sai manzan Allah ya ce dukan ku wannan ne qa'idul am a cikin wannan tabi'a aka dora shi shugabanci kan wa akan sayyidina Abubakar wanda daga cikin wanda malamai suke koyarwa idan mutum ya zo ya san wani abu to ko da wanda sai fi shi falala zai iya jagorance su akan wannan abin da ya sani shi abu bin as garin da za a je yaƙi ya ce garin sirkansa ne ya sha ba zuwa zance ko sirkan iyayensa ya san kan garin ya san ɗabi'unsu ya san al'adunsu da haka aka tura shi ya je ya jagorance su aka tura shi kuma aka ce sai na abubakar har ma aka wani abu can shi ne abin ayatarwa don na gaba da bai kawo ba da aka tafi da yake ya san halin mutanen garin sai aka waye gari mutanen da aka ce aka tsatsaya inda hanyar da za a bi aka daddakata sannan aka zo mutane za su kunna da yake da sanyi ne za a ji ya zo ya duk wanda ya kunna wutar da sai ya kura shi da ita ya yi barazana wasu daga cikin irin wanda suke ganin sun bi shi malala sun gashi daga addini za su yi ta bayan sai nan al'ummar ce ku bi shi manzan Allah ne ce a bi shi umar ba shi ku bi shi manzan Allah ne ce a bi shi duk kowa ya kowa yadda sai da aka je aka dawo kuma aka zo an ce a daren ba ya sadu da wata kuyanga da ya tafi da ita ko a cikin yakin da aka yi irin bayi da ake samu a rabansa ko kuma wani yanayi da ya tafi da baiwa ko kuma bacci ya je janaba ta kama shi wannan abu da biyu da malamai suke rawaitowa cewa janaba ta kama shi ya zo ya taimama kuma yi wa mutane sallah da wannan taimama saboda haka dai ana ta ganin wasu kamar ana ganin irin a hausa mace kama gari ko kawai ya yi abubuwan da ake ganin ya haka shi kenan ana dawowa sai aka zo aka faɗa su goma ta ɗan sai aka ce ya yi kaza ya yi kaza ya yi sai ba za a ce a kira shi a tafi shi sai ba za ce me yasa ka hana su kunna wuta su ne sai ce ai mutanen da idan suka kunna wuta za su gane adadin ka san a duhu idan ka kunna wuta za a gane ku da ina da ina ne wuta sai a gano iya yawan kulan wanda ko zo ya gane wannan ma sai ya zama ya karya ko karbo saboda ka idan ko kunna wuta ba wancan ya labe a wancan kwana wannan ya labe a wannan kwana mutanen garin da ma ban mu gida ke shiwa ne da su ma za ku musu farmaki a tsorata suke ba su san ya ne kuma yace to wannan shine dalilin da yasa ce wanda ya kunna wuta Har ce ko an ji ka tsallake sai ya ji sai ka ce to na biyu ko me yasa kai wanka kai kai ja sallah kai ke kuma da jama'a sai ce Allah ne ce wala ta ba ku Allah ke ce ku kashe ku wala ta yi ga gawo da ayi sai manzo Allah kai da ya aure da kuma ya ga gane shi ma aka ta gari to da ya tafi sai kuma da ya kawo shi ah shi ma ga ayi sun ya sha shi ne sai kuma ya dage tambaye manzo Allah ya rasulullahi ku so ne sai ce na kusan na kusan Aisha sai ce a'a ba a mata ba a maza yace na kusan shi ne asalin hadisi sai ji ba ji daɗi bai cuto daga shi ba zai kuma fara tattalin sabon mutane wanda aka fi so kafin shi shi a zatansa an fi san tun da aka fi fara gani ina ji an bai ci ko to shi ne ma ya kawo hadisi yanzu a bai kawo shi tamami ba amma na an yi shari don ai saurin gane shi ne ma ke cewa wa an abu bin as annan nabi sallallahu alaihi ma ba asahu ala jeshin ya aika shi wutar runduna da ake kira zata salasiri wani yaƙi da aka yi za ta salasa ba a yi to sai ya zo gurin mazan Allah ba ƙuntu sai na ce da shi iji amurbi da az ayyun nasa a haku ilaika wa ka fi so a cikin mutane fa ƙara sallar salama aisha ku sai maza Allah ya ce na fi san aisha fa ƙuntu sai iji amurbi da az da kansa ya ce a da rijali ainihin na tafiya ne daga maza fa ƙara sallallahu alaihi wasallama a huha sai maza Allah ke cewa na fi son babanta qultu sai ta summa man sai ko ya kuma tambaye sa saurawa ƙara sallallahu alaihi wasallama summa umar bin al-khattab fa adda rijalan kuma manzo Allah daga nan bai ci idan ga irga wasu mutanen ba da wala da wala da wala da wala sai ga ashe shi ba baya ba baya ba saka sallallahu alaihi wasallam dole ita ce dabi'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake taure da annabi sai ya dauka ya wani mukami a gurbin sa amma ka tabbata sai ka ba harka da yi wasa ka tare shi ana shi yara gora wadda da ku bala da ku ana kada ku dinga matsa bincike eh ku ce wai lallai sai ka ci kai ne lamba da eh amma maza Allah duk wanda zai yi wa mu'amala sai masa mu'amala ya ji kuma a wurin sa ya kwata masa to amma kuma ka ce zaka matsa sai kuma ka ji a shi a akwai maza bisa kamar abu ne ya faru ga abu bin al-asiri to wannan shi ne asalin kisa kawai ne ce wai to wannan wani hadisi ne ko ya zuwa cewa ka bi suwa kawai babu rational a ciki amma kun ji dalilin da ya shi a abubuwan bin al'as ya tambaye maza Allah gani ya tsallake abubuwa an dora shi akan su an zo kuma ya yi abu an zo ya kafa hujja ya tsallake sai ga kamar mashi a a sa to shi ne wannan tambaya kuma shi a kusansa ya sa ina ga saboda lokaci yayi yi nan za mu tsaya abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka kusure Allah ya wani ya yi mutum ta yi sanu a madora akan ilmuhu